da yammacin jiya juma'a 28 ga watan ramadanin shekara ta 1443 wanda ya yi daidai da 29 ga watan afrilun shekara ta 2022 sakon tallafin kayan abinci da shiga zazzaki ya aiko ga 'yan gudun hijira na garin gandi da ke cikin karamar hukumar raba ta jihar sokoto ya isa a hannunsu tallafin kayan abincin waɗanda suka haɗa da shinkafa taliya indomi madara da sauransu malam sidi manir wakilin yan uwa musulmi a maduran sai zazzaki na sokoto shine ya jagoranci kai kayan ga yan gudun hijirar waɗanda suka fito daga garuruwa daban-daban da har-haren yan ta'adda ya shafa da yake gabatar da jawabi sidi manir ya bayyana cewa tausayi da jin jinkai irin na shek zazzaki shine yasa yana daga wata uwa duniya ya aiko da yan gudun hijirar da ke nan gandi da gudunmuwarsa saboda jin irin labarin da suke ciki an kuma miƙa kayan ne kai tsaye ga malam bello ahmadu wanda shine yake kula da sansanin na 'yan gudun hijira da ke zaune a garin na gandi kuma a nan take ya jagoranci rarraba kayan ga hakimai na kowane ƙauye inda su kuma hakiman za su sadar da kayan ga jama'arsu daga cikin garuruwa sha bakwai da 'yan gudun hijirar suka fito akwai ƙauyen taɓanni alikiyo rakomni ruwan tsamiya tafkin kwasa da sauransu wannan dai ba shine karo na farko ba da shek zakzaki ya saba aiko da yan gudun hijira kayan masarufi ko a irin wannan lokaci a bara shehin malamin ya aiko da irin wannan gudunmuwa ga yan gudun hijirar duk da yana halin tsarewa da gwamnatin buhari take masa a wancan lokaci manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nasi ya zama wanda ke amfanin jama'a to saboda haka wannan bawan Allah da kai da jama'a ka da kai wannan jagoranci muna yi ma addu'a ubangiji Allah shi mai shi ka gidanka lafiya shi mai shi ka cikin ka da kai da jama'a ka lafiya saboda haka wannan kokari da kuka yi kuka dishe halin da muke ciki kuna nesa gare mu yanzu ga kun zan kusa gare mu ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah shi biya ku jama'ar da suka karɓi wannan tallafin sun yi matuƙar godiya tare da nuna farin cikin su na wannan gudunmuwar da suka samu tare da yin addu'o'i na musamman ga jagoran harkar musulunci a wannan nahiya Sheikh Zakzaki. Ƙarshen rahoton kenan Bilal Nasir Umar ABS TV daga Sokoto Arewa maso yammacin Najeriya.